بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما أما بعد bayan ta'awizi da basmala da salati ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bayan haka talaba minni ra'ishi raznata shabab far'i gaiga wilayati kebi wa mamma'ahu an ulqiya muhadaratan fi hadhihi almunasaba lin-nisa shugaban wannan kwamiti na matasa yankin jiga wadda take tana cikin jihar kebbi da shi da waɗanda a tare da shi ga aiki wato sun nema gare ni in zo in samu wasu kalmomi waɗanda za ni jewa gare su akan wannan muhadara kuma wanda yake yana munasaba da abin da shahi mata wannan shi ne mukaddima bayan haka nan kamin in ce wani abu ina addu'a ta alkhairi ga mu'assasin wannan kungiya a sheikh ismail idris zakariya ina roƙon allah shi wa malam rahama ina addu'a ta alkhairi ga malaminsa a sheik abakar mahmudu gumi Allah shi wa malam rahama Allah ji kansa ya sa ya huta ina addu'a ta alkhairi ga ulama'ul jihad mujaddadi shehu usmanu da kanansa shehu abdullahi da ɗansu malam muhammadu bello da abokin aikinsu malam abdulsalami na gimbana waɗanga bayan Allah Allah shi musu rahama sannan ina roƙon Allah shi jagora da shugaban majalisar malamai ta ƙasa a shek mahamudu sani a jingir Allah ya aza zambiya inda magabata sun kaɗo da nasu ina addu'a ga shugaban gudanarwa na ƙasa da shugaban rundunar agaji na ƙasa tun daga ƙasa har ƙasa duka Allah shi jagora bayan haka wannan jiha ta kebi wadda muna cikinta yanzu muna gabatar da waɗannan ayyuka abubuwan da muke yi muna roƙon Allah ya sa musu albarka wannan haɗuwa ta mu Allah shi mana gudunmuwa ya sa albarka cikinta wanda duk ya halarta wannan wuri ina roƙon Allah shi haɗa mu gidan aljanna to bayan haka na faɗa muku wannan shine muqaddima to fa unwani mahadarati abinda unwani na wannan muhadara abubuwa ne guda uku imatu zaman wato matsayin lokaci ga ɗan adam wato matsayin lokaci ga ɗan adam masailun lati nisa da matsalolin da mata ke bukata kai domin abin da ya kawo wannan shi mai rubutu ya samu takardu daban-daban shi yasa ya gabatar da unwani bisa ga mukaddima domin mukaddima tana sama sannan unwani su ne waɗanda abubuwa guda uku don haka wanda ada biro ga hannu nan ya soke mukaddima wannan wurin ya sanya ta sama kamin unwani wannan shi ne ƙa'ida ah, a nan bayan ƙimatun zaman bayan masa'ilu lati ya ta hannisa sannan khatima waɗanda su wannan abin ya ƙumsa amma ina son in jawo hankalin waɗanda ke saurari su ne iyayenmu mata da yannanmu mata da annan da kallan mu mata da annan da diyan mu wato kamin mu shiga cikin kimatar zaman na amfani da wannan dama in zo da wasu daga cikin mata da suka yi fice suka yi wa addini aiki waɗanda ƙur'ani ya ambata domin duk abin da ake iya samu cikin maza in banda annabta to ana samu ne cikin mata don haka mata ba ƙananan mutane ba ne manyan mutane ne domin komi matsayin mutum su ne uwaye ne to kuma akwai waɗanda suka taka rawa ga addini mu bato kaɗan daga cikinsu wannan lokaci ya zo lokacin aiki da an zo muku da su duka domin akwai littafai masu tsame dun mata waɗanda sun ka ba da gudunmuwa cikin addini da waɗanda sun ka ba suwa waɗanda hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo da su musamman ga tarihi hannan ƙasarmu mu akwai matan da sun ka ba da gudunmuwa wa addini to ina kira zuwa gare ku ku saurari waɗannan sannan abin da za mu yi bayani kamin shiga cikin bayanin kuma wata shabbahu in lam takunu mislahum ya sayyidat ya wa gabanni mata unzurna ila hazihin namazi don Allah ku zura ido ku kallata zuwa ga waɗannan misalai fi suratul tarihi wa suratul qasas wa suratul mu'minin ku dubi waɗannan misalan da za mu zo da suwa a cikin waɗannan surori akwai guda marubuta ta ba a hazab a daga cikin matan da an ka buga misali da su ga ƙur'ani ƙala ta'ala da rabar lahu ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت إذ قالت رب ابن لي ربك بيتا في الجنة ونجني من فرعون ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين آه الله يا سيدي مثالي ga waɗannan da sun kai imani misalin da Allah ya sanya ga masu imani ya sanya shi daga ciki akwai imratu fir'aun matat mus'ab bin walid wato fir'auna wannan matar Allah ya sanya misali da maganarta qalat lokacin da take cewa rabbim li ya Allah ka gina gare ni baitan indaka Allah gina min daki gonka fil jannati cikin gidan aljanna wa najni Allah kardaniya min fir'auna daga fir'auna kan gararen sarki wa amalihi da aikinsa wa najni min alqawmi zalimin Allah ka kardani daga mutane azzalumai wannan mata menene abin da yasa ta yi wannan addu'a ta yi wannan kira ga ubangiji asiya binti muzahim wannan boyar Allah ta yi imani da annabi Musa alaihi salam lokacin da fir'auna ya fahimci ta yi imani da annabi Musa ku duba cikin irin ni'imar da asiya take mata fir'auna fir'auna wanda yake sabar da ni'ima yana abin da yake shekara arba'in ko malaria ban yi ba don tsananin ni'ima kuma abinda malaman tafsiri suka gwada shi fir'auna fa to baban fir'aunan da ya yayi da annabi yusuf na amma ku dubi fagen da akwai tsakanin annabi yusuf da annabi musa alaihi salam amma babanai shi na yayyayi da annabi Yusuf alaihi salam wannan ya nuna yan daula na kuma cikin daula suke mana imtana cikin ni'ima suke amma duk ni'imar ga gaba ɗaya mata ta ta zazzage ta ta batunta ta roƙi Allah ya gina mata ɗaki gosa domin abin da ke gudana na azabtar da ita don ta imani da annabi Musa. Fir'auna ya san ayi turaku guda hudu. An daure hannunta na dama, an daure hannunta na hagu, an daure kawata ta dama, an daure kawata ta hagu. Kuma an shirya ta ga rana. Yana ta ana ɗaukar raha aya. babban dutsi falalle wanda ake abin da reda da shi a aza ga gabanta amma duk lokacin da masu wannan sun ka gusa sai mala'iku su ɗauke dutsi, nan kuma su yi masa inuwa wannan boyar Allah wannan mataki da Allah ya kai ta garai na zamanta waliya to imanin ta da annabi Musa alaihi salam da aikin da tawa addini domin daga cikin matsayin annabi Musa da ya samu akwai maganan matan nan la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhizuhu walada wadda talma gaba ita ta kumshi duk abin da annabi Musa alaihi salamu ya aikata da nasarar da an ka samu wace ce dalilin wannan mace saboda haka ina kira gare ku kakkuran makanku ina kira gare ku zan masu imani na gaske kamar wannan boyar Allah afiya wannan ɗai kenan daga cikin mata waɗanda sun ba addinin musulunci gudunmuwa akwai wata wa maryam ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين a wannan ita kuma maryam sunanta ma mai bautar Allah domin wannan kalma na sunanta maryam ba larabci ba ne wato suryananci na ku ambata maryam wato iya imrana wadda Allah maɗaukin sarki ya ba ta dama ya taimake ta ta yi kariya da matukinta, da wannan Allah ya cusa mata annabi isa alaihi salam maryam ta gasgasa da kalmomin ubangiji kuma in za a kidaya masu ibada cikin mata a duniya to maryam tana wajen harko wa kanat min alƙalifi a nan nira na maryam ta yi ku duba ta saba ma al'ada da Allah ya cusa mata ɗaukar kayan cikin annabi Isa alaihi salam wal hamlu wat tasawir wal wulada fi sa'ati da ɗaukar cikinta da haihuwar cikin da suranta cikin da haihuwar cikin duk cikin sa'a ɗaya awa ɗaya amma ‘yan uwanta sun ga ‘yan gita suna cewa ya ke mai bautar Allah ina ki mu da ɗa yaya ki ki samu ɗa sai da ‘yan uwa harun duk abin da ya kasance gaba ɗai sai ta juya tana cewa ku tambayi shi Ba ta watsar ba zargi bai damar da ita ba amma ta jingina gawa Allah ɗa'a wanda mahalicinta wannan tana daga cikin mata waɗanda sun ka shahara ga duniya waɗanda suka wa Allah bauta ba namiji ce mace ta to kuma ku koyi da wannan wannan matar fir'auna da mun ka karanta ɗazu ga wani bayani nan kuma game da ita وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون wannan yana faruwa abinda ya kawo wannan aya kuma nan bayan ma ambaci asu ya ɗazu domin zakuwa da wasu mata su ma guda biyu matan nan guda biyu akwai yohanin uwar annabi musa alaihi salam akwai maryam yayar annabi musa alaihi salam lokacin da allah yake ce ma uwar annabi musa yohanin fir'auna yana sa ana yanka 'ya'yan da ake haifawa in ki haihe na ki ɗa to saka shi ruwa za mu tsirar da shi kuma sannan zai saru da gidan fir'auna kuma za a za a abin nan nahi can za a kewaye can duk abin da an ka duk kwalkwalon da za a yi ki sani sai mun mai da ɗan nan gare ki ke za ki renon danki kuma za a biya ki dukiya yohanis ta zan cikin mata mahautar ziki masu gasgarta magana Allah ta yi ɗanta yana hannunta wata biyu amma bai yi kuka ba annabi Musa alaihi salam shi sai an ka samu ɗan da an ka haifa bai koka ba kuma ya rayu amma a ƙa'ida ta addini idan aka mai mutuwa ya mutu ya bar matarsa da ciki an ka hida bai koka ba ko ya sha nono bai zaɓi? in ya mutu domin bai da rayuwa amma ga annabi musa alaihissalam wata biyu bai kuka ba duk da haka yohanis ta ji tsoro ta samu tanda ta kone da ta kona haki ciki ta haɗa akwati na abin nan icce ta je wa annabi musa shi ta sakai ruwa don allah ya ce ke ruwa akwati ta waye shawiya tana tafiya ga ta kai gidan fir'auna dama fir'auna ya ja ƙoramar teku zuwa gidanai wannan da shi na ya ta'aga ina cewa ya ku mutane alaisa ni mulki misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsiru mu an manya ruwa karkashi na ta gudu to wa zai yi wani gani gani to ruwan nan sun ka ɗauki wannan akwatin sun ka zo da ita an ka ɗauko an ka aje gaban fir'auna fir'auna an bude an samu annabi Musa na tsutsan nono ga babban harce ne Ya ce wanga baban za yake ba a kashe shi ina masu yanka suka taso da manyan yukakensu sai asiya ta gita ta ce la kuluhu, a sa'an fa'ana lokacin sai wannan magana sarawar da ce to kowa ya wace uwar gida ta yi magana ashe zai amfani da ita to a wannan halin uwar annabi Musa yi khalif ta ji umarnin Allah domin Allah ya mata ilhami na wahayi alwahayi bil ilhadi au kitaba fi lawla aw sahihatin kanna ba ana wahayi na ilhami to shi an kai mata ta saka dan ga da gidan Fir'auna an kewaye Asiya ta ce ba mai taba shi lokacin da an ka ji an yi duduci ana kallon yaro gidan fir'auna sai uwa ta yohana ta ce maryam yayar annabi musa sai ki rogo dan uwanki ni yake ciki zuciyarta a ta fashe ɗanta ya kai hannu maki yohana ta sai tana dubi tana sata kallo a nan maryam an cewa masu shayar da mamadu wanda an ka azaba ce annabi musa ga nonon da sai dauki bai shi nonon kahira maryam ta yi kusa ta ce kuna son in kawo muku mai shayar da shi mamma kuma tana yin nasiya tun da ɗaginan sarki yake aka ce ko dai uwa ta yi ta ce uwa ba uwa ta bace to wannan shi ya kawo magana afiya nan bayan mu magana can baya amma abin da ni gabatarwa azbaha وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون لتكون من المؤمنين an ce yaro ya kai hannun fir'auna zuciyar uwar annabi Musa ta waye sahiya ba ta jin komi in ba annabi Musa ba fariga komi ya yi ta zuciyar ta in ban da shi kai ta yi kusa ta bayyana cewa ɗanta na Allah ce laula an rabatna ala qalbiha ba don mun daure zuciyarta da hakuri ba don ni litakuna min almu'min don ta zama cikin masu imani Yohanis ta taba cikin masu imani yar uwa an aika an ta yi kuma ta ga annabi Musa tsakiyar taro ana niza ayi ana nemo masu shayarwa domin su shayar bai amsa nonon kowa wa qalat wa qalat li qusri qussi تُعَدِّنِي عن جُنُدًا وهم لا يشعرون yohanu ta ce ma maryam yar uwa annai musa qusihi bi sawunsa ita kuma da tattai wa basara sai ta dore da bihi ga annai musa an jirgin da gehe, wa mu la da su ba san ya uwa ta ba an kawo ma shayarwa yaƙi Allah ce ne وحرمنا عليه المواضع من فقالت هل أدلكم فقالت هل أدلكم على أهل بيت يسكنونه يسكنونه لكم وهم له ناصحون ما حرم كامل دو وأن أما هشار ويقتلون نصو زبان هكا sai ita maryam ta ce hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum shi in bai karɓar nonon kowa ni na san wata mata da waya bai karɓi nononta ba in kuna so a kawo muku ita ta yi reno ne gare ku kuma wannan mutanen gidan wahum nasu huna masu nasiha na lahu gare shi a kawo muku suka ce kawo lokacin da aka zo da yuhalis da ba da nonon ta gane musa sai karbi nonon uwa ce fir'awa ne yace kai abinci ka ba ita uwa ce ba ce a'a ita nan ta gane gidan sarki to ai tunda tana nono na bubuga gare ta haihu tace eh ta haihu amma tunda ta ji sarki bai son da ita ta kona na ta da a sai gida a ruba tanda an ka sa dogarawa an ka ce an ka duba an ka ce eh lalle ta kore danta to don haka aka yi aka yi ijara da ita kullun za a bata dinari guda ta shayar da annabi Musa dinarin nan guda fa ya kai dubu arba'in da takwas kullum su a ta na shayar da mamma don haka dama Allah ya ce zai mai sai wajen uwa ta yi فرددناه فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون sai كما kamar sai da annabi Musa domin idanunta su sanyi ya zan ta samu damuwa ba wani ta'alama kuma don ita hannun ta san anna wa lallai alkawalin Allah wanda ya yi da cewa za a mai da shi in na radu ilaiki ta san wannan magana haƙon gaskiya ta walakin na aka samu la'ar sai dai mahi yawan su san haka ba to anan waɗannan mata Asiya, maryam Yohani, maryam kuma yaya annabi musa maryam uwar annabi isa daban maryam yayar annabi musa daban to waɗannan suna daga cikin manya-manyan mutanen da Allah ya ɗaga darajarsu waɗanda suka ba addini gudunmuwa ya sayidat unzurna ila asama ya ku waɗannan shugabanni mata ku yi dubi zuwa ga asama binta abubakar ta hamilu da'am tana ɗaukar abinci ilan nabi sallallahu alaihi wasallama filgari tana kai shi kogon hira wa umruha rayuwarta a wannan hali salatu wa ishiru da sana shekara ishirin da uku amma lokacin da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam an ka tsangwamai garin makka zai hijira babanta sai na abubakar ya roƙi manzon allah cewa abutaka ya abute su hijira tare suna gari hira'in jabal fur amma a sama takan ɗauki abinci daga nan makka mil uku daga masallaci ta ɗauke shi da sahi ta ɗauke da rana ta ɗauke da yamma ta kai inda annabi muhammadu da babanta wannan aiki da ta yana daga cikin aikin da ya tare addinin musulunci ga rugujewa har annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka tsaya nan kogon Hira inda aka yi magana cewa gizgiza ya saƙa kurciya ta yi kwai ƙuraishawa sun zo da babban bokansu sun zo suna nema ina na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shiga lungu ya ɓoye domin sun tabbatar da sun bi hanya ba mutum bai ba bai bisa ga hanyar nan amma da aka dawo suka iske wannan kogon na hera ga saɗa gizgizo ga wannan kwai na wannan tsuntsuwa suka ce wannan ba magana hankali ta ba ce mutum na cikin wanga wuri to na aka ma'auka musu abinci kwana uku ta je wa kanta ga haɗari don ni don addinin musulunci ya samu kai ne ta sallama rayuwarta ina kira gare ku ya ku sayyidat wannan wa makata amma ga irin aikin da ta yi wajen musulunci to ku ko wace irin rawa kun ka taka to ku wace rawa za ku takawa ga ha aikin da mata sun kai masu son aljanna wa qala al-bashaw wa fi an-nisa'i maryam fazara wa manatu siddiq ba'da al-kubra imamu bashar yana cewa cikin mata waɗanda Allah daga su. akwai maryam akwai Zahra fadima akwai ɗaya abubakar siddiq sai da aisha akwai amma ba'adar kubra bayan babba hadija matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ita ma tana wajen warko wanda ta tare matsalar addini domin duk rayuwar da manzon Allah ya akan duke ta yi kana aiko shi lokacin da ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara samun umarni na annabta domin ikira ba ta sauka ga manzon Allah akan manzanta ba ta sauka akan nubuwa ya da mudaththir ita sauka ga manzon Allah akan risala to lokacin da ma mudaththir ta ji gare shi a wannan lokaci da ya zo yana cewa a sa mai mayafi a lullube shi ita kama hannu na zuwa ga waraka ibn nafan cewa da dan dan uwanka abin da ke faruwa gare shi mutum na wanda ya karanci a taura ya san cikin janata domin ya bar larabawa ya ya ta nasara ya kuma ba nasari lokacin ta kai annabi Muhammadu ga hannu nai sai ya ah, wa hada namusun allabi ja ala musa yace a wannan manzon alkhairi na wanda zo ma nabi musa yace muhammadu law adrakani yawmuka la na nasaran mu'azzaba wallahi da wunin nan naka ya riske ni zan taimake ka taimako wanda an da kewayewa wani lokaci yake lokacin da mutanen ka za su hidda ke daga garin ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace aho mukhrijina hum yanzu su za su da ni da garin nan yace a ai ba wani mutum guda da zai zo da irin abin da ka zo da shi illa ujiya sai a kishi to a wannan hali sai da sai da Khadija tana tare da manzon Allah tana riƙe da hannunsa suka zo inda warƙa. a wannan hali Khadija bata watsar da manzon Allah ba don haka ta tara waje babba a cikin addini Allah ya ganar da muwa ya sayyidat unzurna ila ibna tashi aibin ya ku waɗannan sayyidat ku kallata zuwa ga ƴaƴan annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam sahuwa da layya sun taka waje akan matsalar addini قال تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون kuduba ku duba lokacin da annabi Musa alaihi salam ya yi taimako taimakon da ya zamo alaƙaƙari yana bisa ga hanya ta tahiya ga wani isra'ili an tare shi an ce sai ya ɗauki kaya ya kai maɗaba ha gidan fir'auna ya kai itace gidan fir'auna a yi taho abinci ana ana ana ana kai kawo da wannan isra'ili da wannan batun ne isra'ili da ya ga annabi musa sai kira annabi musa alaihi salamu domin ya ga dan uwa taimaka min wannan ba allah na son shi warasan azamin ta in taimaka abin nan wurin da hon abin gidan farauna annabi musa ya ce mai halli sabilahu don allah ba shi shi wuce batun ɗan ya ce to yanzu na wasa azamai kaya na wata azamai kaya kai za ka ɗauka sauƙin su gidan fir'auna annai musa ce wani ni ya ce kai ya zama wani annai musa sai annai musa ka hannu ne tare shi wa kazahu musa sai annai musa ya ɗan zungurai saka ba a rai wannan wa kaza sai ta samu tunan da ya mutu ga anai Musa ga gawa ga wanda da nemi gudunmuwa ga ya su murja sai annabi Musa karkata yadda rere sai tura sai sa ga ruhi yace to kai ta kanka ni ga bayan ni ana nan sai ya ta waye rana ta kuma annabi Musa dole sai kuma iske shi da shi da wani ana ta za a zamai kaya ka gidan Fir'auna shi bai da aiki illa da ɗan hikina kawai sai ɗaya ya Musa ya ta annai musa zo ka taimaka min ga wani kuma to ka shenu shi kamar da haka shi wancan najiya dama an ga gawa ba sa wanda kashi ta ba ana da da kuma ana ƙyaci ana so a samu annai musa na sai labari ya kai gidan shi an kace ce ai da ta ta gamu ta bayyana in yaya an ka ce ai wannan da aka kashe jiya musa ka sai fir'auna ya ce a tai a tara hanyoyi duk inda aka ga Annabi musa gobe da kai ne to akwai mumini na gidan fir'auna dama ba magana maza muke yi ba yau maganan mata muke akwai mumini na gidan fir'auna da ya ji wanda sai biyo hanya ta kusa sai sai sai Musa ce Musa yace na'am yace bar garin ga la yi ake in ka tai kawai wallahi innal mala'a ya ta nuru bika liqtuluka fakhruj inni laka من الناصحين yake wallahi manya masu cika ido suna can gidan fir'auna ana shawara a kashe ka da an gane ka yau kanka za ka yi gidan fir'auna ita dai kamar garin ka annabi Musa masar ya tashi annabi Musa masar ya zauna da sahiya ko ina ba kawai sai ya taka madaji sai roƙi Allah ya shirye da shi ga matafa ko da annabi Musa ya tsayi sai ya iske hanya uku wata zai kamawa sai ce bari kama ya tsakiya ya kama ta tahiya da matar zuwa madaya da kwana takwas aka yi kasa kada yi annabi musa ya kwana takwas yana ta tahiya bai ci komi bisa komi ba masu bida sun hito aka ce ina yanda aka ce ga hayar da bi sai ko da suka yi ta bakin gari sai ga hayar ta kasa uku sun ce su wacce za mu kama suka ce bai da tsakiyar ga kun gani ta bai dinta mu kama hagu mu kama dama so an kama sun kai ta yi shi ko annabi Musa tana ta yi ko da Allah ya gaji da kuwa shi annabi Musa ya kai yana. da zuwa yana sai in sai taron jama'a ana shayar da ruwa zai shayar da dabbobi zai shayar da dabbobi sai kuma cikin wani inuwa zauna yana hutawa can sai ga wasu yara ma 'yan mata guda biyu ɗayan annabi shu'aibu sun ka wani nan kowa na shayarwa amma su an basu nan annabi musa sai ta yace ce musu lahiya suka ce a ai mu ka gane mu a mata muke masu rauni babanmu ya izo mu shayar da dabbobin gana shi ruwa ba mu iya gwamatso da maza don haka muka zauna sai kowa ya gama sannan mu mu shayar sai mu koma koda cikin duhun dalina yace kawai suka ce awo yace to ku daga nan to dama riyo na ba ruwa na kwance ba to akwai rijiya da ta amma ita ko malalan duci na kankara a bisa gare ta ba mai ɗauke sai mutum goma sha biyu annabi Musa ya ce ku ku zauna sun ka sun ka zauna sai ta ɗauke malalan dutsen gai aji wannan mutum goma sha biyu ka ɗaukewa ya ce yana guga an ka ce ga ta sai ɗauki guga wadda kowa bai ɗauka irin ta ya jawo ruwa ya ba su wa dabbobi su sha waɗanda su sha waɗanda ya gama sun sha duka suka ce to ai gida Allah kiyaye annabi Musa sai koma ga inuwa ya zauna ya gincira sai ga yaya annabi shawar sun koma gida sai annabi shawar ce lahiya yau ba ku sha da ruwan ga dawo suka ce ai dabbobi ba sun yi shan ruwa ya bisa kowane rana yaya suka ce hmm, ai wani mutum na mun ka samu mai ƙarfi ya shayar da bai dogon mu ruwa gaba ɗaya to shi Allah yake cewa walan ma warada ma a madayana waje da alaihi umatu minan na, lokacin da ya zo da yana, sai samu wasu jama'a na mutane suna shayarwa waje da min dunihin min ta zudani sai ga mata biyu su ko suna kore nasu dabbobi sai su gane da nasu ba magana shawara suke ba su sai kowa ya daga domin sun ce lanin iya ta zurra wa abuna sai wani karir uban mu da tiɗa na ya tsoba in tuwa sai annabi shi ya bar ce idda ihili ku tafi kiro shi dama annabi Musa da ya gaba ya roki Allah Allah duk abin da ka bani na abinci ina bukata kwana takwas babu cin abinci ba shan ruwa ɗawuya saboda haka sai aka aikata hura ita abubba ta ce ta ce illa abi ya uka ya kai mai musa babana na kiranka ne yanzu a ajiyar ta kai tare na nai musa ya taso mutakarihan bai san zuwa domin bai son a biya shi aikin da ya na don Allah da ya zo annabi shi ko da ya zo annabi shu'aibu ya shirya mai liyafa ya zo ya iske wannan abinci kaloli daban-daban sai a gaisa sai ce to ka ci abinci sai ce a to abinci inda ya jinga aikin da ni na alhamdulillah yace a yace ni al'ada ta da al'ada mahaifana in mun yi mako za mu gurgurar ikon mu da haka ana son karrama bako da wa bako abin mutunci sunna annabawa ta kada ka yi bako ka ɗaura jinsa huska ko kana ganin kamar ya zo ɗora ma lalura ba daidai ba ne annai musa alaihi salam ya ce abinci yana cikin cin abinci sai hira dama larabawa ya ana so a tattauna magana za a kawo littafi da biro a aji ba a ce a ƙara sai an aji kwano abinci an girki ana ci sannan aka tunuwa da abin da an kamanci sai a rubuta ya wa Allah daga ina yake daga Masar to lahira ya ce an jira ta liyo ka ji ka ji abin da ya faru da ni da Fir'aun ya ce ah, dama ina labarin ka ka kira la takhaf la takhaf najauta na ya kone zalimi ka tsira daga mutane azzalumai kawai ka tsorata domin fir'auna mulki ne da kawo nan ba annabi musa ya zauna can shekara goma wura annabin allah shu'aib to anan abinda an ba halar shahida wanda muke sun mu kawo waɗanda ‘ya'ya da sun kaɗauki ɗauki gabara aiki wa ubansu matsayin ubansu na annabin Allah manzon Allah har suka yi yadda za a yi manzanci annabi Musa a.s. shi ma ya bubuta to sun fara gudunmuwa Allah ganar da muwa to kuma wa min al-waji yana daga cikin wajibi ga mu yana daga cikin wajibi ga kowane mutum an yi ta tasifar insan mutum ya sifantu min ma wasa wallahu bil mu'minin min af'alihi wa ahwalihi kowane dan adam ya sifantu ga abin da Allah ya sifantar da mu'minai da ciya na daga ayyukansa da halayensa li qawlihi ta'ala fil qur'an Wannan ayoyi sun haɗa namiji sun haɗa mace ci gaba To Allah ya ce wallahi muminai sun samu babban rabo wannan muminu ne ya shigar da muminai ya shigar da mumina mace ya shigar da mumini namiji suwa الذين هم في صلاتهم خاشعون ولا ولن نبكي ذكر على تكن سلسو كذبا والذين هم عن اللغو معرضون تو ولن نبكي كوشي ما لغو wasannin banza irin abubuwan da ke faruwa musamman a nan gare mu suna waruwa wasannin banza cikin bukukuwan aure suna waruwa wasannin banza cikin wasu abubuwa da aka samu na farin ciki da nishadi hmm? wajen butun haihuwa waɗanda abubuwa to Allah ya sifanta mumine waɗanda sun ka kauda kai ga irin wannan in baki kauda kai ga wannan ba ki cikin muminan an cire ki ba ki ciki in ba kauda kai ga wannan ba an cire ka ba ka ciki na'am والذين waɗanda ya zama su aiwatawa da zakka in Allah ya ba su abin da suke yi gehen noma gehen kiyo gehen kuɗi a banda abinda da ba awa zakka kayan ado na mata ko kaka kai bai da zakka kayan da a cikin ɗakunan mata a ji bai da zakka abinda da agga mata na ado haure na zinari ko zoben zinari ko kwarkwaro bai da zakka amma inda namiji adda hauren zinari shi kan yana da zaka saboda shi haramun na garai ya sashi na'am wallazina hum li furujihim hafizun Allah na yabon waɗanda sun ka tsare masu ci su in mata na waɗanda sun ka tsare maza su in maza na Allah na yabo gare su na'am إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم فإنهم غير مدونين sai in mata na kai ga mazajensu aw ma malakat aymanukum ko abin da mutum mallaka malumin waɗannan ba abin zargi na ba ci gaba. Sama ne ta ga duk wanda ya nemi wara a zalika bayan wannan hu'ula ikahumul adu na waɗanda ‘yan ta'adda, ‘yan tsallake iyaka, Allah tsare ne. نعم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم سولي ودنا راعون بأسألوا لأماناتهم أمانونسوا yan an baki amana ki tsare ki tsare amanan mijinki ki tsare amana abokiyar zamanki ki tsare amana iyayenki ki tsare amana waɗanda duk sun ka jingina gareki. haka nan ‘yan an kai alkawali shi ma a tsare ka a saba a cika to wanda duk ya da wanda ya cikin muminai in ji Allah na'am muminai waɗanda Allah ya tabbatar da zamansu muminai su ne waɗanda ke tsarewa a kan sallarsu tsare sallah aka yi ba yin sallah aka yi ba yin sallah daban tsara sallah daban a kan dokokin sallah shi an tsara sallah amma a zo a yi sallah ko bata inganta ba shi an yi sallah wanda ya sallah bai tsara dokokin sallah ba kala salata sallah ta kamar bai sallah ba to ci gaba in ka ji in kaji an ce masu gado to waɗanda suna ni ga su gado الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون سونا وإن ذا سبعد الجنة هم سو خالدون أبن قدر ما دوما نافيها تكي الله كبامو جنة الفردوس إن ذا كرقوا الجنة تو كرقوا الفردوس لأنها على الجنان وجنة الفردوس لي وراثا حتى أرى من مفرد الثلاثة wa jannatul firdaus li wurasa waɗanga bayin Allah su ne waɗanda sun ka taka rawa to kuma Allah ya haɗa maza ya haɗa mata wurin wannan ayoyin da za mu karantawa na'am إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين Allah madaukakin sarki yana magana cewa innal musulmi na lalle musulmi maza wal muslimati da musulmi mata wal mu'minina da mu'minnai maza wal mu'minati da mu'minnai mata wal qanitina da masu ibada maza wal qanitati da masu ibada mata was sadiqina da masu abin nan sadaka maza masu gaskiyar imani mata wasu ta da masu gaskiyar imani mata a sirku fiddini ha za huwa sadiki da wasu wa wasu da masu haƙuri maza wasu adirati da masu haƙuri mata walhashi da masu tsoron Allah maza wal ati da masu tsoron Allah mata walmutasaddiki ma hu sadaka da dukiyoyinsu maza wal mutasaddiqati ma hu sadaqa da dukiyoyin su mata suna hidda haƙƙin Allah na wajibi da na mustahabbi wasa'imi da masu azumi maza wasa'imati da masu azumi mata ba sai azumin farilla ba wannan azumi ya shiga cikin abin al-islam wal hajizina khurujahum da ma tsare abin nan matuccin su mata da ma tsare matu abin nan zakuran su maza wal hafizati da masu tsarewa mata wa zakirina Allah kasira da masu zikirin Allah da yawa maza wa zakirati da masu zikirin Allah da yawa mata A a'adda Allahu lahum wannan shine shine makasa Allah ya yi tanadi lahum don su maghfiratan gafara wa ajran da lada aziman babba Allah ka ba mu ga babban lada duk wanda ya samu kai ne cikin irin wannan hali dan aljanna na farfarce Allah ka ba mu aljannarka dan adam in ya rayuwa duniya ya gama ya tai lahira bai shiga aljanna bai shiga wuta wato abu da ya kyawu Allah ka kiyashe to wannan mun kawo shi na domin matsayin mata waɗanda sun ka ba da gudunmuwa yanzu za a shiga cikin mawudu'i ƙimatun zaman wato ƙima ta wakaci babu